radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin kushin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na muleka iran bayan sa akwai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen shirin namu amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha shida ga watan Maris na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Sha'aban na shekara dubu ɗaya ɗari kuɗi da arba'in da hudu hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru tamanin da hudu da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan Maris na shekara ta alif ɗaya talatin da tara kafin yakin duniya na biyu jamus karkashin nazi ta mamaye czechoslovakia saboda haka bayan austria jamhuriyar czechoslovakia ita ce kasa ta biyu da jamus ta mame sojojin jamus dai sun mame sudetenland a czechoslovakia ranar 30 ga watan satumba shekara ta 1938 sannan kuma suka mame dukkan kasar a rana irin ta yau masu saurare kuma san cewa shekaru tara da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha shida ga watan maris na shekara hudu al'ummar tsibirin crimea suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da sake komawa ƙarƙashin rasha a zaɓen gardama bayan faɗuwar gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ukraine victor yanukovych da kuma takon saka tsakanin rasha da ukraine rundunar sojan rasha a tashar ruwa ta sebastopol ta kwace iko da yankin kirimiya sannan kuma sojan rasha suka shiga yankin na kirimiya gwamnatin rasha ta gudanar da zaɓen raba gardama a yankin domin halasta wannan mataki ganin cewa galibin al'ummar kirime dai 'yan asalin kasar rasha ne da ƙarshe masu harai kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan maris na shekara ta 1977 a kashe fitaccen ɗan siyasar ƙasar labanan kamal jonglad an haifi shi dai a ranar 6 ga watan disamban shekara ta 1917 a kudancin beirut tun shekara ta 1952 ne da jimbulat ke fafutuka a bangaren adawa sannan kuma ya samu damar hambar da gwamnatin bashar alkhuri a lokacin daga shekara 1965 a hankali ya ɗauki makamai kuma ya kafa jam'iyyar pro-soviet jim jimbulat ya zama mai goyon bayan kurmiyar palestinawa bayan yakin kwanaki shida na shekara ta 1967 tsakanin larabawa da isra'ila cimbalad ya zama babban sakataren kungiyar larabawa mai goyon bayan falastinawa a shekara ta 1972 a shekara ta 1976 ya yi kakkausar suka shigar sojin syria a cikin labanan domin ya kawo cikas ga shirin syria ya zagaya kasashen turai da kuma na larabawa amma abin ya cira a ƙarshe dai an kashe kamal jimblad ne a tsakiyar rahoton maris na shekara ta 1977 a hannun abokan hamayar sa yana da shekaru 60 a duniya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 madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. sojojin haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa sun cafke 'yan boko haram kimanin 900 a dajin sambisa najeriya ko gwamnatin tarayya ta ce ba ta da wani shiri na rage raɗaɗi bayan cire tallafin mai ga 'yan ƙasa ministocin tsaro na kasashen rasha da amurka sun tattauna akan batun faduwar jirgin amurka maras matuki yanzu kuma ga labaran da ke dake dakarun rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa sun yi nasarar kama mayakan kungiyar boko haram da kuma na yan iswap su 900 tare da iyalansu da masu taimaka maso a yankin arewa maso gabashin najeriya dandanar ta kuma ce dakarun nata na shiya ta daya da kuma shiya ta biyu ne suka samu nasarar cafke 'yan ta'addan hakan dai yana kunshe ne a cikin wani bayani wanda kakakin rundunar da ke birnin injamina a kasar chadi laftanar kanar din adekoke. ya fitar ranar jiya laraba ya ce faɗan cikin gida wanda ake fama da shi a tsakanin 'yan boko haram da kuma isop kuma har-haren rundunar sama da na ƙasa waɗanda suke kaiwa akan mayakan 'yan ta'addan sun taimaka sosai wajen cafke mayakan sannan kuma ya ƙara cewa a cikin wata ɗaya da ya gabata mutane sun rika yin tururuwa daga dajin sambisa zuwa yankin tafkin chadi ya ce ayyukan gamayyar rundunar na shirya ta uku da ta hudu a kan iyakan najeriya da jamhuriyar nijar sun yi sanadiyar kama mutane 900 waɗanda suka hada da mayaka da mata da ƙananan yara da kuma tsoffi daga cikin 'yan ta'addan yanzu haka dai mana ci gaba da aiki da sauran ɓangarori na ƙasashen waje domin kama waɗannan 'yan ta'adda a cewar sa. karamin ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare na tarayyar najeriya clement agba ya bayyana a lokacin da ke zantawa da manema labarai a birnin abuja a ranar jiya laraba bayan kammala taron mako-mako na majalisar zartarwa ta tarayya a birnin abuja cewa yanzu haka duk gwamnatin tarayya ba ta da wani shiri na taimakawa al'umma domin rage raɗaɗi dangane da cire tallafin da za a yi naman fetur a nan gaba a ƙarƙashin tsarin gwamnatin tarayya na shekara ta 2022 zuwa 2023 matsakaicin tsare-tsare na kashe kuɗi naira triliyan uku da ɗigo uku ne kawai a gabatar da shawarar tallafin mai a tsakanin janairu zuwa yuni mr agba ya bayyana cewa kwamitin da kuma mataimakin shugaban kasa yami banjo ya jagoranta yana aiki tare da majalisar tattalin arziki ta kasa wannan kungiya ce dai wadda ta kunshi gwamnonin jihohi 36 da kuma babban birnin tarayya abuja da ke aikin samar da abinci da za su taimaka wajen daƙe illar tallafin cewar ministan tane-tanaden tallafin ya kasance har zuwa watan yuni na shekarar ta 2023 da ya da cewa ma'aikatan albarkatun man fetur da sauran hukumomi da abin ya shafa su ma sun ci gaba da aiki a kan wannan lamari ta jama'a masu rai kada a sha'afa labaran da suna zo muku daga hausa radio boh a birnin tehran ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da cewa bisa wata bukata da amurka ta gabatar ministan tsaron kasar rasha sergei shogu ya tattauna da takwaransa na amurka lloyd austin wata tattaunawa ta tarhowar da suka yi game da faduwar jirgin amurka maras matuki a tekun black sea amurka ta sanar da cewa jirgin mara matuki ya faɗo ne bayan da wani sojan rasha ya yi katsalandan a kan tekun black sea ba bisa ka'ida ba kuma washington ta gaici jakadar rasha kan wannan lamari sai yana ta bangaren ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar cewa jirgin na amurka maras matuki ya faɗo da kansa a ƙoƙarin kaucewa jiragen yakin rasha guda biyu waɗanda suka tankari inda yake inda ya yi sama daga bisani kuma ya faɗo a cikin teku gwamnatin ƙasar rasha dai ta bina cewa abin da amurkan ta yi yana a matsayin tsokana sannan kuma zai iya ƙara kawo tashin-tashina a yankin dangantaka tsakanin ƙasashen amurka da rasha dai ta ƙara yin tsami ne tun bayan yakin da kasar rasha ta kaddamar akan kasar ukraine banda ta zargi amurka da sauran kasashen turai da yin amfani da kasar ta ukraine domin cutar da tsaronta na cikin gida to bangaren wasanni kuwa zaka kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta doke liverpool ta ingila da ci ɗaya da nema a wasanni biyu a gasar zakarar nahiyar turai zagaye na 'yan sha shida wanda suka kara a santiago barnabeu karin benzema ne dai ya ce wa real madrid kwallon da take bukata ta kuma kai zagayen dab da na kusa da na ƙarshe kenan kungiyar ta real madrid ta fitar da ingila da ci shida da biyu a karawa ta gida da kuma ta waje a wannan shekara ranar 21 ga watan fabrairu real madrid ta ci liverpool ci biyar da biyu a wasan farko sannan kuma a bara real madrid ta doke liverpool da ci daya da nema kasar faransa ta doke kofin na nahiyar turai wanda shine kofi na goma sha hudu da dauka a tarihi yanzu haka da real madrid tana mataki na biyu ne a teburin la liga da zara maki tara tsakaninta da barcelona wadda ita ce ta biyu a bana kuma ita ce take rike da kofin na nahiyar turai to jama'a masaurari karshen labaran duniyar kenan to banda aka sauran labaran duniya kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryen mu zan fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin Muleka Iran. Shin wanda shin same ka muku bayani game da tarihin muhimman wurare na al'adu. masu ɗan tarihi da mauraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu kasance da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin a shirin namu zai muku bayani ne game da garin na'ini garin na'ini yana ɗaya daga cikin garuruwa da ke yankunan tsaunuka da suke da tsawon tarihi kuma yana da guraben tarihi sosai da gine-gine da tarihinsu ke komawa zuwa zamanin dauloli daban-daban da suka gabata a nan ƙasar iran na'ini gari ne da ke da mahaɗar tituna daban-daban a cikin gari. gari ne wanda ya daɗe yana zama a wurin wato haɗuwar manyan hanyoyi hanyoyin sadarwa a cikin sahara wannan dalilin ne yasa ake yin ayari da yawa a kewayen birnin a birnin na'ini ba ga kallon tsoffin gine-gine za a iya ganin saƙa gargajiya da shagunan sayar da kayayyakin gargajiya wanda za ka iya saya a wajen masaƙa da suka gaji sana'ar da taimakon masana hanya kamar direbobi da suke kai kawo a cikin birnin wanda bayan tafiya yar kaɗan za ka bullo a cikin sahara inda akwai wani yanayi mai kyau akwai wuraren tarihi da yawon shakatawa masu yawa a garin na na'ini daga cikinsu akwai babban masallacin na'ini wanda masallaci ne wanda tarihin sake komawa zuwa ga masallacin farko na lokacin bayanar musulunci wanda yake ba tare da kamaiceceniya ba da masallaci mai cike da tarihi na garin Damagan. Wannan aiki ne na tsawon dubban shekaru, yana da turaku masu yawa. Hasumiyar masallacin an yi su ne tun a ƙarnonin baya da suka gabata. A wajen farfajiyar masallacin na asali za ka iya ganin ginin ƙarƙashin ƙasa da kuma farfajiya mai faɗi wanda yanayin yadda aka yi su yana jan hankalin matafiya. Daga cikinsu kuma akwai gidan Firniya a daura da masallacin akwai gidan firniyawa wanda tsufansa ko daɗewarsa yana komawa ne zuwa ga zamanin safawiya ba ga kallon yanayin tsarin gini mai kyau da ayyukan fasaha da aka yi a wajen a jikin bangon ginin akwai zane-zane da ke hikayanta labarin haft pekar daga nan kuma sai madatsar ruwa lungun da ke daura da masallacin idan ka yi tafiya kaɗan a bangaren da ya gangara ƙasa za a ga ruwan dam yana nan a bangaren ka na dama shi kuma narin kale a bangaren hagunka tafkin narin kale da ke daura da babban masallaci za a ga tafki a hannunka na dama shi kuma ariyan kale a hannun hagu ganuwar ginin an yi shi ne da yumbu kuma tun kafin bayanar musulunci a gina shi shi ne gini a na'in mafi dadewa wanda ba shakka an yi amfani da shi a lokacin mulkin kajar a bayan narin a wani lungu wanda a farkonsa za a ga masallacin huje hidir sai kuma tsohon sabat wanda zai kai ka ga kasuwar gargajiya ta wannan birnin nisanta ya kai nisan mita 300 daga masallacin kwaje hidir zuwa husainiyar chehel doktar wanda wannan shine layin kasuwan fitattun abubuwan tunawa ko kuma a garin na'in su ne riguna da dadduma na saƙa na zamanin da magungunan ganye da kuma kayayyakin kiwo na gida daga cikin sauran tsoffin wurare da fadoji da ke jan hankali a wannan gari za ka ga masallacin sheikh maghrib da baba abdullahi gidajen fatima da imami sai kuma gidajen wanka na nu'abad da kalvan da tsohon firji akwai yankin muhammadiyya da yanki ne shahara da sana'ar gargajiya mahamadiye yana gefen titi daga na'in zuwa anrak kuma an, ana isa zuwa wurin daga dandalin gadir da titin shahada wannan kenan game da garin na'in yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin gada mafi daɗewa a ƙasar iran wato gadar siya wanda tana ɗaya daga cikin gada mafi tsufa a rudukarun wannan gadar ta taka rawa mai yawa a zamuna daban-daban a tarihi gadar firuzi tana ɗauke da layin dogo na shige da fishen jiragen ƙasa saboda wani dalilin ne a lokacin yakin duniya na biyu saboda tasirin da wannan gadar ta yi ya sa ta shahara da suna gadar nasara kuma an tabbatar da wannan kyakkyawar nasara a shekara ta 307 kuma shamsiyya a lokuta daban-daban na tarihi wannan gada ta fuskanci matsaloli masu yawa kamar gobara da sanya mamai. masu saurare wannan shirin na muleka a iran yana zuwa muku ne daga nan rediyo voa hausa da ke nan birnin tehran da fata masu za su kasance tare da mu domin ci gaba da jin shirin kamar yadda aka saba gadar siyo a havas da rudi karun suna da abubuwan jan hankali masu kyau sosai ga masu sha'awar yawon shakatawa inda a duk shekara yana karɓar bakuncin baƙi masu yawa masu son yawon shakatawa da dama wannan garin saboda abubuwan kallo masu yawa da yake da shi kamar itatuwan dabino gadar hawa mai kyau musamman ga mutanen waje da ma matafiya yasa yake jan hankalin mutane da ko ina faɗin ƙasar iran da ma wasu ƙasashen makwabta muhimman wuraren kallo da jan hankali na wannan garin za ka iya ishara da dukkan gadojin da ke kan tekun zayan wanda daga cikin waɗanda suka fi shahara a cikin gadojin akwai gadar siya kuma ita ce mafi tsufa daga cikin gadojin da ke birnin na hawas to ma saurare laifin daɗi karewa gashi mun kwaro bayani amma lokacin da aka ɗirin shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a wa shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dukkan shi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo www.housetv1.ng a huta lafiya. kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu ya kusa muku milad ibrahimi ne domin ji irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu wariya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin sangare از درد و دار Çıkar Beyler Beyler Beyler سردار دلها دای تیری خواب و بالای مکدای تیری خواب و بالای to madalla an gaishe ka milad ibrahimi a cikin wannan waka da ka yara mana da fatan sun amfana kuma sun ji daɗin waƙar. kuma a nan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da sabuwar wakar kuma za a iya cewa domin bibiyar mu domin sauraron son shirya muke dauke da su a shafinmu na gizo wato www.tv2.ng za zamu karkare sai Allah kai mu can an jima da maza ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya